ranka daɗe jiya a jiyajiyar labari na ji labarin cewar hukuma ta ce kowane gari sai an karɓi haraji ƙwarai ku wakili gaji ai hukuma ce ta ce kowane gari sai an bi an karɓi haraji ta hannun dagacinta. ka san mu mabiya baya ranka ya dade gani shamaki ina ranka ya dade wadi yayi a'udhu billahi ranka ya dade eh, a'udhu billahi eh. ranka ya dade tarihi ya riga ya nuna duk mutumin da ya ce wa'adi ranka ya dade kwanta dama kenan mu kuma ba za mu so ka kwanta dama ba kana da amfani a gurin mu ranka ya dade duk da dai ane maka bita da kulli kai baka neman yabawa kowa ta Allah kake nema ranka ya dade ko kana neman yabawa wani sha baki gani nan ranka idan ba ta mutane muke ba gaskiya ne ai mu yanzu duk abin da zaka wai shige da kuci mm. me me me yawa zauri me me me yawa zauri ba abin da iwa ranka idan to da wani kuma abu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba ba shekara 20 ba ba 30 ba gaskiya ne ranka dan ka fito kana wata magana ma ne yanzu akai na ai kai banza na sani ranka ne maka maganar wa'adin jin daɗi na ya Allah Allahu barka kabir ranka ranka ni abin da na gani ai ribar jaki nisan kwana. Ah, to, duk girman su mai amfanin sa. A more shi. Kawai ya nisan kwana. Gaskiya ne. Gaban azimi. Eh. Ana duba mm, shamaki. Na Ku kwantar da hankalinka. Wakili. Ina jin karan kai. Shamaki mm. duk abin da za mu yanzu. Mm. Wa'adin jin daɗi ya zo ko? Za mu sakata mu wana. Ba dai wani abu ne ya kani gurinki ba, ƙauna ce ta sa na zo gurinki. Sai da ganin fuska ta kin san babu sha'anin wasa a cikinta na zo ne gadan gadan akan magana ki, kuma ko mata na da na aura guda uku nan na gida ba wacce na je mata sau biyu zuwa ɗaya nake yi idan magana za ta yi maka kashe magana ni da ke zai turo magabata a zo a yi magana ba sai ne ta zirga-zirga ba ni ba yaro ba ne saboda haka ina so in ji daga bakin ki e eh ko a'a magana ce guda ɗaya amma ki tana irin ƙaunar da nake miki a zuciyata kwana da kwanaki duk lokacin da kika zo shiga ta kwar gidana na ganki ko ina bakin masallaci a zaune kika zo shiga za ki ga na saucar bi ke nake kallo saboda yan sumulmulan yarinya ce ke to naji amma sai na yi shawara kamar ya shawara kamar wacce aka haifa a majalisar ɗinkin duniya A'a to ai irin wannan maganan ka san dama sai da shawara. To shi kenan. Kar kuma in zo in yanke shawara ka ɗauke ni wata makaryaciya ko mayaudariya. Ga ni ga kin gama magana kawai a sa ranar biki a yi gaba ɗaya haihuwa da hanji kuma kya tsaya ki neman kwano kwano. Kar ki man haka. Ni dai ka bar lokaci. Wannan shi ake kira samun guri wai bawa da baccin rana. ina tabbatar miki eh karɓar harajin nan mu ne za mu karɓa mu kawo gwamnati alhamdulillah kakata ta yanke saka saboda kwanan nan za ki dinga ganin fuskar ki a cikin miyar da kika yi a gida a gidan nan kamar in yi huda mai gida dama dan abin da muke samu ba isan me yake ba mai gida kai kai ka amma na ji daɗin wannan labarin da ka zo min da shi yanzu abin da ke so da ke eh. wasu ki zaki ta adashi zaki shiga to saboda haka ki kwantar da hankalinki kwanan nan zaki zaki saki hawa Sai gida na wala ga maka buɗa nake ji nan gaba sai hakimi a'a shi dai yanzu ku kwanta da hankali. zan sa a gyara ɗakin na ba da yanti a samu shi da wuri a ta ƙofa daga nan ɓarin me za ka yi da amarya mana amarya to yanzu ba saboda Allah yanzu a daga ina dagaci idan ya zama da mace sai ka mutu tira dan ka samu na maka addu'a wannan abun arzikin ya shigo shine har za ka rika min zancen amarya wallahi sai in ci gaba da addu'a duk abin da aka kawo ma ya tar da hankalin ki ba za a yi ba ba za a yi ba shikenan ha kawai kuma me kwanta arzikin ne kai za ka ce wannan amarya me za a yi da amarya kwantar da hankalin ki da girman Allah ha ba ni ba na son haka wannan Allah dan Allah ki kwantar da hankalin ki a da lafiya to madalla a da lafiya za a ga aiki eh farin aiki za a gani alkur'an eh tun da gwamnati ta ce tana neman a karɓi haraji eh, eh to ya ko za a karɓi haraji eh, eh. ba dare ba rana eh. sanyi da damuna eh yawa eh duk mahaluki ki a garin nan eh ya biya haraji wallahi yawa to eh ranka ya daɗe mu fa duk abin da ka sa mu a kansa za mu tafi ranka da eh babu canji kuma ba gudu babu ja da baya ranka eh to maganar haraji ranka ya akan me za a karɓi haraji eh aka yi ka sha mace eh Allah na tuba san gaban azimi ko tukunya gidanka eh ko tukunya gidanka in ka tsaya ka duba ai ba zaman mace banza take ba eh ai dole na kai to saka duk tukwanan da suke garin nan eh kowanne sai an biya ma haraji yawa eh. eh kai akuya gidan mutum eh. akuya gidan mutum to a ce a biya mutum haraji a a ranka dade ranka dade kwanan nan fa aka gama kusha kushi na dabbobi hmm? eh. An yi mura tsuntsaye a baya Eh. kuma aka zo aka yi kusha-kushi na dabbobi na gari eh. yanzu dabbobi nawa aka rasa a garin nan yanzu aka ce su biya eh. haraji kana ga ta da hankali ba waziri ina da magana to Allah ya sa ka fahimce ni shi magana kusha-kushi da aka yi tun da kake akwai wanda ya taba ɗauko nono ko da rabin ƙwarya ne ko da luda ne aka daka maka 'yar fara nan aka aika ma gidanka to kai kake jin tausayin mutane mutanen yau su kuma ba sa jin tausayin kansu wannan gaskiya ne gaskiya ne shamu. yawwa eh eh da ni da ku gaba daya eh mu haɗu gaba daya aikin nan tare za mu yi yawwa eh ko ba gaskiya ba eh yawwa ayi ku mura ni ma mu gaskiya ne ranka ne magana fa tayi alaji to iya kata dai ku kado ni kuma zan tare tare an gama ranka ne dan kuma da gafara kai ka fito Nan da muka mame ka. Ah, mutane sai an dinga sallama, an dinga sallama. Ba kwa fitowa? dai, zan fito yanzu. Eh, Yara na gani. Eh, yaro ne yake sha'awar kiwo na so masa kuma zan mai ta kasuwa yanzu saboda sun zo wata yayi. Wato har ka je kasuwa ka sayo kaza. Ba ka shi ma shigo ne ta garin nan. Ba a sani ba ma ko? Ah, ah, ah, wato yanzu kai ka je ka so kaza baka san halinta ba baka san dalilin da yasa mai ita zai sayar ba ka je ka sayo hale halin ita wannan sarkin cako ce to zo ta lalata kajin anguwa duk ta koya musu cako ko to yanzu wannan din an mata haraji haraji eh to wakili haraji ai ba a fara mata kuna na gwamnati ai ba an ce za a yi bane to haka kace ko haka kace a'a kai ka faɗa da bakinka ba fara haraji ba a garin nan to na gani wannan magana kamar ka faɗa a gaban dagaci ka kosan halin dagacin garin nan mafi sauƙin zance wanda ya fi kowanne sauƙi ka ba da wannan kazar a madadin duk kayan da yake cikin gidanka kuɗin haraji ne a kai wa dagaci ya ganta in timer a soya mar wakili na'am yau ka san wannan kazar ta yaro ce ba kuma ni me zan gaya wa yaran da kai da yaron na waye duka ba da dagaci ba ne eh to dai ba shi ba abun za a yi to shi kenan rike kaza a rike kaza a lalla ba haba wakili haba wakili to haba ai ba haka da kai to me kake so a yi a ce mu kamu wakili sai ka hakura a kai wani labai wannan kaza sai sai a batta haka a batta a batta haka da to sai kai ma amma na wani ta bai kai ba ai kwai take aka ce gaskiya ka bada na maki sai ka bada kuɗin maki wakili ni ni ni ni ba ka yi ranta ma ranta ma in ka ce ranta ma sai ranta ma to ba yawa dai ko ba yawa to shi ah, ya wuce fan daya to ke wuce. eh kuma muddin wannan magana da muka yi ni da kai mm. ta je bakin wani wayo haba wakili Wayyo. haba wakili ka gani kai to na cikin baki mafitar zance in dai baka yi masa saiti ba wata ran sai kai ladama ko ka ji kunya kai barin zance Allah kai barin zance Alƙawalin Allah bai taɓa tashi ba, da ni da Alhaji Musa gida tsoron giwa, na da tsoron giwa. farin miya sai kallo gariji ya sama ba rabon mai karfi Musa ji da sai wata rana labarin ko dare ko rana. A wallahi ba gwada dan ba rubiya nake yi. Rubiya? Rubiya nake yi. Wallahi rubiya nake yi. Rubiya nake. Haba. Haba. Me fa ko dan tarko? Eh. Fa ko na kai? Eh. Tsoho mai wayo. Mai gudun haraji. To Allah ya kama kai. eh na'am haraji muka zo karba wallahi babu ba na da abin da zan iya biyan haraji wannan dai girman da kake gani ba kayan dubu biyu a ciki wa wallahi ai dubu wai kuma dubu goma sha biyu zaka biya haraji wannan dubu sha biyu sha biyu wallahi ne kamar tsawa ta haɗo min dubu sha biyu a marar nan barin garin na ya bani ya wallahi barin garin na ya kama ni a daman zaka ka san Allah mm. garin nan zan bari mu ba zan tafi gurin dan adalan mubi fari mai fara aniya Alhaji Musa Jidda damuna ba ka mugunta shi ma ya biya haraji ko yana mubi ya biya haraji tunda ya san ka ba da ya san dan mu ba ya sani to shi ma sai ya biya haraji sai dai ka tsallaka kamar can ne ba in kasar ba kasar mu ba Najeriya ba gidan fa da nake ciki wallahi Musa Jidda ne ya siya mai shi ah! za mu kwace kuma mata na uku ka faɗa masa za mu kwace dan abin da nake samu a shagon nan kai ka san me a cikin shagon nan to menene a cikin wannan shagon mun san dukiya ce akwai kujerar mata eh akwai kabewa haka ne akwai albasa haka ne akwai bulugari haka ne sai ragaya akwai ragaya akwai ah! tsintsiyar laushi da ta kwakwa to gaya min abin da zan siya jaka guda ma a cikin waɗannan buhun goruba fa to goruban nan nono ce nono ce fitika fitika ce haka ake siyanta yanzu ka zo ka ce min dubu ya biyu zan biya haraji Allah ga ran ko kuma ni ka ɗauki ka shagon ka tafi da shi abinda kuka je kuka yi lissafi da gwamnati sai aka min ciko. A'a. Wannan sai aka min canji. Wannan kuma naka ya rage naka. ka biya haraji ka zauna lafiya. A ah, ina ai Musa Jidda yana da babban bako wallahi can zan yi. Ai shi ma ba zai karbe ka ba. Wallahi zai karbe ni. To bari kafin Musa Jidda ya karbe ka mu mun san yadda zamu yi da kai. Shi fa ba ran gaya maka ji eh. wallahi inuwa ne shi ba shi kyamar kowa. Wa amma can zan tafi. Ta giginya ce. A'a Allah ya ino giginya ce. Wallahi ba inuwa. Allah ya ino giginya ce. Allah ba inuwa. Mu raki ne. Wallahi. Mu je mu ga matan naka da 'ya'yan naka guda nawa ne a lissafa su su ma su biya haraji. eh gaba ɗaya kenan gaba ɗaya ba har kana kiwo gwaji ba na yi na yi kwanan nan ma ɗaya take kwanci har aka ce wai sai na sai da ƴaƴan na ce ba zan siyar ba aka ce yaushe zaka sai da su na ce sai na fara ɗora musu talla to ƴaƴan agwagwai to idan ba su ba su in ba su ɗau talla ba za su shiga tallan mai gari tallan mai gari tallan mai gari sai na ji bambara kwai na za su shiga tallan mai gari a ba mun a gidan alaikum salam na gajiya muna lafiya ya himma ya kokari layan kuɗi ya ba ah, ce ka ban kuɗi bayi nake bin ka ko ajiya na baka hakki za ku bayar na haraji kwarai kuwa ya ko ba ga maka kayi me nan abokin aikin ku zo na na bayan kaza na kuma in ce a mamadin kudin haraji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan shine ake kira ka ci amanar ƙasa ka ci amanar doka dan me zaka je ka ɗauki kuɗi ka je ka ba wani zamar ƙeƙato haka aka ce ma Wata shaida ya baka kawai ka ɗauki kaza ka bahi to hukunci dole dole hukunci ya taɓa ka in baka san hukunci ba to ai ni gani ne kamar duk ɗaya tun da dai abin kuɗi ne kayan me gari ka danka kuɗi a ashe ba zai ka masa ni ka danka kuɗin ka to ka ka ka fita daga abin da ake so wace irin afuwa zan ma me kake rike ni ba ni da hurumin da zan shiga gidanka in je in duba abubuwan da za a biya haraji ba ni da iko ba gidan so ne sai iyali na ba ka da abubuwa su turmi su ice duk ba za a biya musu haraji ba ba a ƙarƙashin ka suke ba su tsintsiya to ko sai ka shiga ba zan shiga ba nan a ƙarƙashin fado yau in muka ga dama gaba ɗaya za mu iya cewa nan ya zama kango wai kokari kake ni na fi so ka tsaya a nan in tsaya wai kai ma mai anan din ka rika cika ni wai me yasa sai kun wa mutane tawili na ce kai mun tawili tawizi za kai ka ga dai in dai kana yi zaman lafiya dan Allah ka hakura ka je sai ya san bai wani abu ne daban ba da kudi bane ba amma ka shiga cikin iyali na to in can din ne mu je can ka biya zan yi zan yi mu je in ba ka so a shiga kwarai kuwa mu je yalla bai na'am dan Allah ka fahimce ni na fahimce ka ka sa rayuwa ce komai ana bukata ko ko mm. Allah da Allah mm. ka dubi yau ko a gaskiya ba ku kullun talaka kullun maganar sa a dubi yau ku ki ku dubi Allah kuma ka ga a ya yawu ka taba kirga miliyan ɗaya ba kuma kawai ku tafi kun je kun je kun shiga wuta wai me kai ku me me yau kake dunkuliya amana zan ci zalunci zan kana dunkula kuɗi haka kana miƙa min sai ka ce wani abin nan ban fa gane wannan ba eh saboda gaba wai me kake so abin kake so wannan ka san ka ne kaga idan mun je can duk abin ya bayyana ma kai ba za a ba ku ba wannan kuma shine rabanka da ganin ka so ka me ike damun ka ne me ike damun ka na ce zaka bani kuɗi a matsayin me ina shi ba ba to ina shi ba to a matsayin me wannan a wannan kawai dan ka san ka ne ka ga in ka san baka da kaso a gurin ba gaskiya ba yawa abin da nake da bukata da kai daga yau sai yau zan karbi wannan ni da kai ne kuma ban ce ka gaya kowa ba ka fahimce ni eh, idan naji a hir ɗinka ranka sai ya ɓaci sai nema wulakancin duniyan nan ni yaro ne to wannan kaso ne shariya ce ka gane yawwa kuma ka tashi ba da kuɗi daga mai gari sai ni wakili zaka danka kuɗi kar ka je ka ɗauki kuɗi ka ba wani zamarke shige ciki nagode yawwa je ka harajin jangali harajin jangali yawwa ya ashe ashe na wannan da ajiye ka wa alaikum salam a har yanzu ba ka hada min injin nan ba wallahi wallahi ka san al'amarin mai sana'a goma maganin mai gasa ka yi haƙuri in an jima an Allah da sanan na gama hada an Allah ya kaga kaga wannan notin shi aka nema aka rasa kwata-kwata dole sai da na aika yanzu an ce za a kawo za a kawo mun guda daya to da Allah da an jima kan na dawo na samu saboda Allah in Allah da zaka samu an an hada ma insha Allah nawa ne ka san in ba inji ni ma ta kasuwar tsayawa da gaskiya ne gaskiya ne wallahi gaskiya ne dan Allah fa ai taimaka a hada mu to masha Allah za a hada shi yanzu yanzu nan Allah ya yarda yawwa yawwa ko ba sharaji ko rashin adalci kai da wani kana magana ne. Allah ya taimake ka. Allah ya ƙara lafiya. Ya aiki. Ranka ya daɗi. Madalla. Alhamdulillah. Madalla. Yawwa. Masha Allah. Ban Allah. Ranka ya daɗi. Ina gajiya. Ba gajiya ranka ya daɗi. Haraji. Harami. Haraji. Kai. Ranka ya daɗi. Ba ka jin rediyo ne? A'a. Baka ji ba hukuma ta ce kowane dagacin gari ya karɓi haraji a gundumarsa. Baka ji wannan ba? ranka ya daɗe ban ji ba. To shikenan kadana ba ka ji riyan ba. Na'am. Yanzu ka ji mun ci maka haraji? Eh ka faɗa. To biya biya. Yanzu na buɗe kuma kaga bayan buɗe wannan da na yi cisun kwabo mm. ba yaron da izo su yi alewa. Kai saraki ba sa son surutu da yawa kuma su ma ba sa magana da yawa. E, suke faɗa kuma ta zauna. kyale shi don Allah dan Allah kaga to ai tunda shiga kantin nan tunda na kwana ban sani ba ba za ka biya ba kenan a ni din me na isan ce ba zan biya ba to ka fito da bakan leda a sa wannan injin da shi zamu a a ranka dade inji akwai mai shi yanzu nan ya zo za mu bi shi har gida mai inji in hada masa za mu bi shi har gida mai wannan injin yanzu kai tukuna za ka biya ko ba za ka biya zan biya shiga ciki za a yi mu je mu je mu je lissafa mu je mu lissafa ranka dade eh bar koma menene ko bashi da karko bashi shi dai ya iya rashin mutunci mai harada mai garanta ba nutsuwa ba farin ciki ba farin hali to da ka gan shi sai bakin hali malam baka da hanya dama kai ne kake kake sallama lafiya Allahu akbar kabiran. Au kai na kashi mai daje mai daje ka tara su? Allahu akbar kabiran kai Allah ya gafarta mata kai babbar rashi ai mutumin da aka ce matarsa ta mutu to in ba sa aka yi ba wani sai shekara 60 bai kara aure ba ni dai ban jin ma zan kara aure ai to a da haka take ai haka take ai to dama ai haka take ai abin ina kawo mata na zan zama makoki ba eh, eh kudin zama makoki Allah sarki rasu din ma ya kare su nake in ji a kara bugawa an aika bunni a sake rubuta rasu din zaman makoki Mm. kwana na za ku yi kwana bakwai na mu eh wannan yayi wannan yayi saboda yan uwa da abokan arziki na nesa su ko wannan ya didi yan saura irin wannan biyar kenan eh? irin wannan daukar a baran da rasuwar matar dawa zan ji koko da biyan kudin haraji kokari ya zan gwamnati kari ya wa gwamnati idan jama'a kowa ya san an yi mutuwan nan kuma an san ana karɓar kudin harajin nan kari zan ji gwamnati an karɓa ko ban karɓa ba yanzu bari mu je a je a mata a je a kwana nawa za ku yi nace eh to sakamakon kwana bakwai din na rage sai mai kwana uku wallahi bakwai za ku yi mu anan garin bakwai ake yi Allah bakwai za ku yi in ka dai kudin harajin sun yawa to yanzu uku da kuke nan to shi kenan zan rubuta zan rubuta an ce uku za ku yi saura wannan sau uku irin wannan da kawo ba wani abu madalla za mu je a je mu je eh ku je ku mutu sutura maza maza shikenan ku je ku mutu sutura ni ma na na abun nan yanzu zan zo mu muku gaisuwa eh amma fa kai hanzari hada kudin nan ba wani abu yanzu ka je cikin yan uwanka duk sai ku sai ku dauki hula ku irin rike wannan irin irin zagayen da ake a masallaci a taimaka a tattaka a kawo sau uku za ku biya wannan kudin kwana uku ba wani abu yawwa amin amin je ka madalla je ka ha yawwa ka ga nake tunanin wurin zuwa bashir mai nama na ban da kuɗi har gama shi kuɗin mutuwa zai zo amma alaikum salam yawwa salo

kaga haka rayuwar take wata rana da kai wata rana babu kai ha ah. ah. amu alaikum. salam sannan ku da sannan ku da ah, Na ga jiya Ya ai Malam lafiya? sai nan tsakiya sai da jana. Da gari na tsaya. Ayyo Allah. Lafiya ne? Kai? Wayannan al'umma ina ka san musu? ranka da wallahi yan uwa suka zo ka saki kanka gambaran ya dade kake kake tagumi Allah ba yan eh? uwansa ne mu ranka ya dade kana tagumi mun zo ko zagin sa ba kai na ce ko zagin mai gida na kai me ka haka me ka haka kai kuma mana kai kai kai kai kun ashir ashir ya bakin ka a gaban hukuma kake anan nan gundumar gundumar mu ce nan kai haka mu kai da kai ai wannan gaisuwa suka yi a gaisuwa suka zo haka muka yi da kai to daga akwai matsala ba ka ga yan labai yan uwansa ne kai eh, kai da wa kake nuna da yatsa a'a shi nake nuna dakwa dan uwan na shi nake nuna wanka ne eh yayan mu ne a da ka kauye muka zo mun zo ta hiji mamu nawa kace nawa ne ka biya hmm, ka ce karo ina kun madalla hmm. to yanzu zaman wa'annan dole sai an biya haraji su ma dan hakimi in yazo ya gan su, to ba zai ji daɗi ba gaskiya ne ranka Allah ya baka nasara eh, baki ne wa'annan ba su san ana biyan wani abu ba suka zo mu da ajiya sakamakon mu dake a tare eh? ina rago jama'a gari a ah, ai ranka da ina ganin sun ga alamun babu abinci ne shi yasa duk suka tafi ko ranka sun zo kowa ya zo tafiya yake to ina so kai biya harajin wa'annan bai mai za a biya haraji eh? kasar ka ce nan kasar ka ce nan kai tashi tsaye ku ba na Allah me wannan Allah me wannan a'a kai ka rike ka ka rike ka sani Allah kuma kai eh kuma kyala sake mu hannunka sake mu hannunka sake mu hannunka ranka ne baya ganin baya miki miki miki hauye hauye hauye rike shi rike shi yawa hannunka yawa hannunka yawa hannunka dalla bai ranka ya dade ga wannan girman ka ne kwana da yanzu a yanzu ma an kace yau yau ɗin za ka na dai ba su daga yau zuwa gobe da sun sabi eh. su wannan gudu ya girma da hakuri alhamdulillah ya gona ma alhamdulillah shekaran jiya ma nayi badan taki na bada taki shekaran jiya yau kuma ne saran tushiya na gyara komai tsumi nake kawai ruwa i bayyana alhamdulillah eh, ka san damunar bana sai da noma a sai da noma sai da noma watan abin da ya kani gurin ka to na ga iri a gidanka ne nake so iri a gidana eh yarinya saratu yar wajenka to ai ka ce ka ga ya kana nema aure ai yar ka ce eh, eh yar yarka ce saboda haka babu wani abu da zaka nema ban ma ba sau da baka nemi iri na baka wannan gaskiya ne ka ta shekarar da ban irin kuɓewa irin kuɓewa ka gani na baka irin kuɓewa duk ta gama gari sai ga kuɓewa har gidan sarki ha mu an kwashi miya har wa wasu ake ana ta wannan eh. ya ji miya to ka gani tsakanina da kai amana ce to alhamdulillah ma ne buri na kenan na to bara in zo in ɗebo ta da tushe ni abin da nake tsoro fa da maganar aure a garin nan namu mm. maganar sadakin harajin nan to ni wani sabon salo na fito da shi wai gemu aka faɗa eh. mu kashe mu binne imu imu daga ni sai kai sai makoci na wannan eh. nan kuma sai gidan daga nan sai gidan malam hamidan sai eh. wancan makalkali gidan kai ai da mun daidaita kanmu ba wanda zai bakin mu alaikum amarya ta tare dama ita za ta zama ta hudu tun da rufe kofa ina da uku akwai kulawa gidanka magana ciyarwa da tufatarwa gaskiya ne to yanzu zancen da nake maka uwar gidan nawa fa hmm. babban matar gaba ɗaya ta gidan ko ina ta je ake da ita na alheri hmm. saboda tsabar zama lafiya da muke da kuma ta wadata hmm. tana sakin tusa zaka ji ta ce wadata saboda ta ƙoshi ta bulbul haka da sauran matan suke shi yasa nake so kai ma yakka ta shigo gidana ta shiga irin wannan daular, kuma sai na bibi ta tafiye da kowace To wannan magana an kare ta. To nagode. Sai dai kawai mu roki Allah ya nuna mana wannan ranar aure. Alhamdulillah. Eh, raina ne ya ɓace. Allah zai. Ina ta tunanin koma gidan ban san me zan tarar ba. Yaro ita fi nika nan tahuna zai kai nika tuwo. Eh. wata balle mutunki ya tarara ku a guje daidai nan kan kwana wajen dan baba eh ta dan baballe eh. tana bankansa sai sai je da bugu garin yana nan bakin lambatu ni ba ma je gurin ba Subhanallah. to shine nake ta nazarin ko je nan wajen maman sanda in karbi gari ka san da yake wannan to yanzu yanda za a yi ni yanzu zan biya gurin ka je ka karba sai na bata kuɗin eh a karba zan biya na baya hausawa ne suke cewa wai dingar makahu ta nune masa a hannu to ai ba kuɗin ne a jikina duk suna shago. Bari je karba ka bayar. To shi ai haka. Na barka lafiya. To madalla. Na barka Madalla. Da fara da iyawa. Lafiya kalab. Ya gida. Bara. Allah ya ban mu tare bara. Bara. Har abada ba a cewa mutum gaskiyarsa ta kare sai dai a ce ƙaryarsa ta kare. Kin fahimce kawai Allah ya sa mun kaunaki a cikin zuciyata. Ko raina a ɓace ki in na ganki sai in ji wani daɗi a raina. Hmm? Sai dai wani hanzari ba gudu ba. na yi na yi ki gaya min sanda babanmu zai dawo kinki tunda ba babanki ba ne ke kaɗai babanki ai babana ne haka ne hmm? ai ya ma kusa dawa haka in kike ran nan ma haka kika ce min wai ya kusa dawa. ce ka ya kusa kin san me yasa na damu da ya dawo saboda magana mai ƙarfi ta shiga tsakaninmu da ke a ce na kawo kuɗin aurenki shine ni abun alfahari a cikin zuciyata kullum shine na. me kake sauri ka bari ya dawo a abin a hankali bara kenan ai ni gani nake kamar za a kwace ki, shi yasa din na kiɗi me a rayuwa kwacewa mm. waye isa ai ni wallahi ban da wata matsala kai in dai ba daga gurin ka bangare bangaren ka matsala za ta fito ba ni ta bangare na baka da wata matsala ni daga gare ni a samu matsala to waye sani haba yadda nake ƙaunar ki kamar na haɗiye ki a samu matsala daga gare ni ko za ka gwada haɗiye ni <laughs> sai dai sake aljihuna na dama in dinka yawo da ke na je dandali jiya na kai na kawo na kai na kawo ni ta zirga-zirga na rasa wa zan samu in tambaye shi ke sai na kasa sai wannan kawar take da na gani da mm. gidan malami san su oh, Ni ina gida ban fito ba, ka san ita kaɗai ce a gida ba daɗi ita fita ina barin ta a gida. Ah, su kuma har kullun iyaye suna so su ga ɗansu yana kusa da su dan yake taimaka musu. Mm. shine babban nasara a ce kullum kana tare da iyayenka ɗauko wannan mai da wancan shine nasarar ai. Kar mutum ya yadda ba su rabu da iyayensa lafiya ba. Na farko shi kin gaba za a bi shi ba. Na farko kenan na biyu kuma sannan ruɗani da ruɗu na rayuwar duniya ya siye su da kuɗinsa. a komai bari in koma kan na cika ki da surutu kin san dan takaitawa yakan sa jituwa da shakuwa yakan sa shauki da ishki kin gane a zan daina kuma gashi dan jikin na ba da ana shan ruwa kayya wakili ba magana za ka yi ta ana shan ruwa a garin nan ba ranka ya daɗe mu muke zagaya mu ne idan gari barnar ruwa ake ana barnar ruwa a cikin garin nan asarar ruwa ake da mutane al'umma sha suke su amfani da shi aida da daɗi ranka ya daɗe amma sa ake sa ake ranka ya daɗe to amma idan haka ne sha shamaki in dai ruwan da yake garin nan yadda naga ana bulbular da shi masu kunu ma kai in aka ce a gidan mai ana layi kunun da ake damawa a garin nan da ruwa To in aka zuba a gidan wani man an daina layi gaba daya garin ye kwarai kwa saboda haka kawai a sa mutanen gari haraji na ruwa to amma ka san fa a garin nan mana da rijiyoyi da yawa duk a toshe su in ba haka za a yi ba abu ɗaya za a yi ranka ya daɗe saboda idan an tafi aka ce can ana ɗiban ruwa nan ana ɗiban ruwa nan ana har na gidaje duk kulle su zami duk wanda yake da rijiya a cikin gida to a kulle ta in ko ya kunna ta ya kunna wa kansa masiba yawwa ranka ya daɗe sai mu je mu tsaya akan guda ɗaya ƙato a kwaban nan ƙato eh, ya sha'u sai mu je mu tsaya a kanta duk wanda ya san cewa rijiyar nan kwaya ɗaya ce eh. dole ya zo ya iba ya san dole amfani da ruwa shine za ka samu wani abu ranka ya daɗe amma har aka ce za ka yi mm. to sauran rijiyoyin garin nan a yi bikin ciki su kwarai kuwa a koma ta bakin masallaci kwarai kwarai ba ɗaya rak duk wani mai jaki kowace rijiya ko me za ka yi eh. ko me za ka yi na'am sai ka zo nan za ka ɗibi ruwa kwarai kuwa ka biya kwarai kuwa wannan shine amma ranka ya daɗe tun da ba a gidajensu za mu kwana ba ba kuma gadin rijiyoyin nan za a yi ba ka shirya biki mana na toshe rijiyoyi na binne rijiyoyi kwarai kuwa amma fa akwai wata matsala a baya inda mana ta faɗi ya za a yi ai akwai ruwan sama Eh, duk wanda ya tara eh. duk wanda ya tara doka za a sa kar kowa ya tara ruwa in an yi ruwa duk eh. gida kuma mutum ruwan sama ka fito da shi a zo mu zo mu gani mm. ya ya yake mm. kuma mutum ko gona ya Allah mai Allah yawan yawan da Allah ya baka mm. yawan ruwan da Allah ya zuba maka a gidanka ka nuna mana mu yanka maka haraji ya yi daidai wannan mutum gonarsa ko a bakin fadama take har ya sha ruwa sai ya dawo gari ranka ya dade kar ka yadda talaka iji daɗi karka yadda talaka iwala karka yadda talaka isake duk ran da talaka isake ranka ya daɗe wata ranta zai zai yi kafaɗa kafaɗa da kai mun na ji mai gida an da lafiya wallahi lafiya binnin nan ta ka ko wallahi wani kuma to kake yi na ga kana wani kyalle ka san me yake san dariya mm. wallahi kawai wani kyalle kyalle da naga kana yi kai dai wallahi Allah ba rabu da abun wasa a dole ne in ki ganni bulbul wani ni wasa ce na je na sha yagon na sha ruwan tuka tuka na sha madara baba hayyagon hayyagon me ma yoga din oh wannan farin ya ila kin sani ko ki tambaya ta Na ma ka dan taho mana da ku an kwaya biyu ne ma dai. Abin da abun ku banda in ba na zo ba dai in na zo kuma sai a ga a ci kaji. Eh? Gaskiya ne. Ba ka ɗauki mu koma birnin nan mu. A'a kai. Baratu birni tsadar rayuwa. Duk wani abu da ke sani sai ƙarya cikin sun ga miki. bana cin kaza bana shan kaza bana haka duk ƙarya mutum ya manta asalin su amma sai ji birni saboda zaman birni ya saba da da yan birni sai ƙarya ƙarya cikin su kawai inda nake jin daɗi mai jidda yadda kika rike yarinyar nan tamkar ita kika haife ta haka ita ma yadda kike binta kamar ita ta haife ki wallahi ina jin daɗin wannan abu ai ba mai gina ai ba wani abu bane ɗa kowa ne abin da isa musamman ma abin da ita take take mamareniya ka san ai dole an na zalunce ta Allah zai bi mata haƙƙinta dan haka inda ka san ni na haife ta haka nan nake bi da ita eh, kuma masailin nan ga kuma abin da ya zo kusa an dai ta samu dai masoyi dai to eh. Allah baratu kai kai baratu haka ne kuma ana tare da shi to alhamdulillah ki ce za a sha biki insha Allah ki ce ku akwai ki tana nan Tana nan ta ma kusa haihuwa. Yawwa, ƴar goji, ai da ita zan fara. Tsakanta <laughs> zan fara. To, to dama abin da isa yanzu kin ga saura sati biyu in koma. Mm. Idan na koma duk abubuwan da ya kamata a yi har haɗo na bikin sai na dawa sai a yi bikin nan. Ko? Ko? Yarawa ba? Na gode, to Allah ya ƙara lafiya. Dan kunya kunya. Iya, eh, haka ake so. To kaga irin abubuwan da yake faruwa ko? Mm. yanzu dai lamarin da ake ciki duk yadda za a yi haƙuri za ka yi haƙuri za ka yi daurewa za ka yi tunda abin ya kasance haka ka gani yadda Allah ya kasance lamarin mutuwa ta yi maka yankan ƙauna to mai ɗaki ta tafi to ya kamata mu san abin da ake ciki tun da wuri gaskiya yadda na zo muka ga garin nan yadda ake ciki da yanayin al'amuran cikin garin nan ka yi haƙuri gaya maka zan ko babu daɗi ka yi haƙuri ka ƙara yin haƙuri ka ƙara haƙuri ni dai na gaya maka mu tattara ilamu ilamu da ka kai har mu mu koma gida ƙauye saboda ka ga yanzu duk yadda kake ciki tun da ka ce ba ƙara aure za ka yi cikin garaje ba ya kamata ka yi haƙuri mu tattara mu koma ƙauye. gida na Yalla bai gidanka na a can muna da shi a wadace har matan ma zaka iya samu nan ko ka iya mallaka makocinka ka ce ga ne ya rike maka ci matan zaka samu a can ko shekara ɗari zai yi tunda gidan a gidan yake a gidan yake ko shekara ɗari kai in ka dawo zaka tadda shi sai dai ka gyara ka shiga ka zauna can ko gida ƙauye akwai filaye akwai gidaje sai wanda ka zaɓa sai ka zaɓa kuma akwai matarka za ka samu matan to to na ita ta shawara ce na biyu To, batun kasuwanci na kuma fa. Eh? Ma je ma kama sana'ar gado. Sana'ar ba ba sana'ar gado ne akwai sana'ar gado kuma barin ta zami ai ba barin ta zami ba. za mu je mu riƙe hannu biyu. Za mu je mu riƙe hannu biyu tun daga ka. dole ne mu taru mu rufa juna asiri yawa mu haɗa jini da fata mu haɗa mu rufa kama asiri kai baraka jin ga maka ai haka ne gaskiya sarki mutuwa akai ko suna akai haraji ko kuma sharaji ko rashin adalci da ambatin haraji ito sai ya karo yaji ku biya shi ko ko ku ga wulakanci to ku tsaya kai ya maka da ce maka ne ranka eh, in sha maka Allah yoyo din kace zuwa safiya mata kwana uku sai kwana uku a ƙara kwana uku sai kuma an biya kuɗin gado gado eh eh kai an bar kuɗin haraji an zana haraji sai gado ƙasa bai bayan wannan muka nan garin ku ne Eh? nan garin ku ne Allah ba ah. wancan ma da nake biya fa dan faje mu mutuwan mai daki yayi san ke biya in ba na haka ba wallahi ba zan biya ba eh eh to yalla bai yanzu dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi bayan irin abubuwan da aka bayan kuka zo kuka tarke mu eh. muna ji ma mun mutuwar bawan Allah nan matar eh. bawan Allah nan yanzu ku zo ku ƙara tarke mu a hanya zai raka mu za mu tafi gida wallahi zai haraji wallahi sai an biya ku koma na gado na gado na eh? gado na kai kai na me

hai hai ranka ya dade sun biya ranka ya dade ranka ya dade Allah baka nasara Allah baka yawan rai ai sun biya ba sun biya kwarai ko sun biya sun biya ai ne ba biya ba sun biya ai an Allah sarki Allah wa na da na kudin ka maza a mulkin nan buga buga buga buga masa buga kai ka ba a hankali kai ka tattaka ta a hankali kai kai a hankali za ka tattaka bakwai takwas tara ke rede. wallahi. Wallahi jika. ina kudin ina kudi ruwan sama ne ke ruwan sama ne ke haka kike kine mana haka magana yake ina kudi eh babu kenan ba wani fari da zaki mana ki ɗebi ruwa wannan ruwan da kike gani na kuɗi ne ruwan sama ne eh haka kike mana da hannu kine mana sigina menene ba kuɗi haka batulin anan kefa tarkon yama ya ruwan zaki iba to ya ka to kuɗi. babu to ya ka mai wannan abin naku ai ba mutunci kowa ba kuɗi ba kuɗi in ta lalace za ku bi gyara ne haka ake rayuwa yawon ya gajiya lafiya lau layi ake yi me kika ce layi ake yi ke baratu kowa miki laifi ke baki san cewa yanzu a garin nan kowa zai ɗebi ruwa ba ko na tuwo ne ko na tallan ko a tallan miya zaki zuba sai an biya kuɗi yake biya kwarai kuwa Allah baka nasara baki da labari Allah baka yawan rai eh. Allah ya ja kwanan ka ya ja kwana na eh. wannan din ai da kake gani shine bangare na ce Ahaba. Kwarai ko. Ai ka dade ai. Ai da ka nemi ba ka nemi shamaki ka rasa. Eh to in ka le karaman nan suna ciki shi da barata suna waka soyayya in zaki ba in zaki ba in sha maka Allah to ko ita haife shi za ta jijjiga wallahi ko ita haife ka eh. wallahi sai ta biya wallahi take biya zaki dade ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba ba ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba wallahi ba ta buga ba in ta buga ranka dade wannan yarinya duk yadda muke da ita ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba zan jijjiga ba wallahi ba za ta jijjiga ba dauki take biya ga wanda zai biya ni eh ga wanda zai biya ni to kai kina ji na za ka biya tito hididiga idan ana sallah ba a magana ko idan kai za ka biya hididiga maka mm. kin gane yawwa idan ana sallah ba a magana ko ihim kace sallah ta lalace ki je gida ki karbo kuɗin ki ka ba ko mai kakki damu je gida eh kakki damu mm. eh eh Fa ba ba ma ni kaɗai ya kora ba fa. dukka ƙawaye na har da su gaba ɗaya ya kore wai ba ke kadai um, aka kora ba aka hana ɗiban ruwan ba ke wallahi ba ni kadai ba gaba ɗaya mu koran mu yayi to amma ke ma in an buta barawa abu ta mabi samu ita ma da ita ai da sai ki farar dabara da iya hana ku ɗiban ruwa a wannan rijiyar sai ki ɗauki ɗan maɗebin na ki sai ki tafi wata rijiyar ki ɗebo. To ai baba ni duk rijiyar da na je ma gaba ɗaya duk an toshe. duk an bubbunna rijiyoyin gaba daya an binne rijiyoyin gaba daya an cike su ni bai gida baka san wani abu tun ɗazu da kuke wannan maganar da na yi shiru ba abin da nake tunani ba ƙwayar ruwa a cikin gidan nan da zan ɗora abinci yau da me za mu ci abinci in akwai dabarar da za ka mana mai gida don Allah ka tashi ka yi mana dabarar nan mu ci abinci ni kaina ina nazarin wannan maganar ya za a yi a ce yau ba a ɗora ba ba a sauke ba. To wai tsaya tukunna dai. Shin wai daga ke da ike ta mana wannan mulkin shugabancin kama karyar musamman wannan ruwan da ya hana ɗiba yana nufin cewar ya samu kwana da yunwa koko. To mai gida ai yadda za a samu ruwan yana gudan ka tunda kai ne namiji. A ni ma zan iya tambayar ku. Eh. Tunda ni ma ba haiki na nake ba. To amma uwar gida ga wata magana fa. ku yi haƙuri idan Allah ya kai mu da daddare zan yi da kake zan laɓaɓa na san yadda za yi samu wanda za yi tuwo sai dai mu yi haƙuri za a yi daren tuwo ai yanzu kawai Ka ta roƙon Allah Allah don girman ka Allah don ikon ka Allah ka Allah ka kawo mana Allah ka kawo mana doki Allah wannan dagaci wannan dagaci Allah ubangiji ka ka kawo mana ƙarshen daga amin Allah kai nawa kai to maza ka yi wannan shine na hudu bakka da canji kai siraja ka bari in halabi ya ɗiba sai ka ɗiba maza ka ɗiba ka ban ɗiba ji. kamar yaye maza maza ya ɗiba ya baka za ka ɗiba sai ka ce kai ka haɗa ta an taɓa haka a rayuwa wannan ba ɗan adam ba ne alhamdulillah dama kai ne ka hana yarinya ta ɗiba kenan wannan ba ni ne na hana ba mai gari ne ya ce duk wanda izo kada ya ibi ruwa sai ya biya kuɗi kuma zaman sa nake aikin sa nake ba aikin wani kato nake a garin wannan rijiyar ta mai gari ce ko ko taka ce mu muka hada kuɗi muka hada haka a bar mu da ne na uba ne ni ka haifu ba haifaffe kar ka ƙara lakata na lakace ma na lakace wallahi kai na lakatau lakatau na lakace maka kai abin da za ka yi kai da ne mara kunya mara sa kunya da kai da mai garin kai ma mara kunya tsoron ka ah! girman ka zan gani dama gayyatar rigimar ne to ka same ta wallahi gayyatar ta ne to dama ka same shi ni mutunci na sani duk wanda bai ga girman girma na ba ba zan gana sa ba daidai ina zaka daka ban sani ba sai dai ka nuna min ka gani iya inda kake so inda ka ga ba zan daka ba ciki na dan me zan daki cikin ka kai mun sharri to bari gaya maka duk wani iskanci da kuke ji da shi a garin nan ƙarya kuke mu yan garin nan ne ba zuwo bane zan je in samu mai garin shi ne isaka isaka ku rika karɓar ruwa kuɗi kuna ba da ruwa zan ji in ji yadda aka yi to ka je can ka gaya ma in ya bada dama sai ka iba kuma ruwa wallahi sai na ɗiba to ba wanda ya sai jijjiga ina zuwa to ranka zan ji yaro ci gaba da buga kai bugina ka bugina ka zan bugina kai tsaya bugina ka zan bugi na da ke naka bugi naka ruwan yaro buga yaro buga yana bugawa zan buga ma kuma sai na iba to ka iba mu gani ya san sai dai ka